ni a farko aiki alhaji ibrahim dan mani je ka kan sana'an ka dan arziki kan mallan garba yara sarkin sarauta jalla gyara jalla dun mu aiki amin amin gwamnati da gyara amin arziki kan mallan garba amin idan gwamna ayi tabo injiya za a doki jaki da abin da aka shirya a kan a yi abin da aka shirya saboda gwamna ne gwamna ya kai gwamna. Gwamna a Nijo. Haka aka yi. A tabon jiya za a doki ne ne gwamnan da gwamnan shi ba ke ja. Gwamna sai ba ya ba A doki jaki.

alhaji umaru alhaji umaru ya yi jama'ar gwamna alhaji umaru ya yi alhaji umaru alhaji umaru alhaji umaru kace alhaji umaru ya yi hamowa alhaji umaru babba hamowa babba hamowa ubangiji Allah hamowa baka albarkar hamo hamo wa oh, sandiya kai da umaru babban manitan ahijo manyan gyara a garwa ba. Ko suke tare da gwamna a hijin tun da suna tare da gwamna muka same su lafiya. Ai alhamdulillah Alhaji Ibrahim dan wani alhamdulillah. Ma mu kira minista to gwamnan yan fariti sanda. Aka aka yi. Babbaɗa mamu wada ya ba. Wanda gaskiya ne. Gwamnan yan fariti sanda. ba faɗan hamu wata ba mai kamar hamu wasan sanda ya kamar banza maganar umaru minista wannan gaskiya ne jama'ar gwamna a hiju kamar umara cika dama sanda na Allah sanda na Allah sanda dan mallan hannuwa kake minista alabaka albarkar hannuwan amin alhaji haji ko da ya ji haji ya yaba ya ji dan mansur mu gana ya ji dan mansur manista ya ji dan mansur manista haka aka yi manyan aikin ahijo ke ya ji alhaji ya kace dan mallam mansur dan mallam mansur kace masu gyara kasa a zauna. Wanda gaskiya ne? Ya ji ɗan Mansur minista. Minista, minista. Jama'ar gwamna a hijoba. Ya ji ɗan Allah ya kiyaye ka ni cewa mai malin wura dole. Allah ya kiyaye ka. Babban magana mallam mutum mutanen gwamna a hijo ne. Hajiyaji muke jawabi. Alhaji Sannu alhaji Haji gwamna. magana jama'ar ahijo alhaji ya ji alhaji ya ji kake alhaji ji kan mallam umar ka kira jama'ar kan mallam mansur babban magana kan mallam mansur oh mansur mugana haka aka yi mai uba sarki manista haka aka yi kaka sarki mugana haka aka yi shi ma jiran gado yake alhaji ya yi sarki dukin sarki kakansa ba sarauta ne sarauta gaba da ba karfin mulki ya rike wannan gaskiya ne gaba da ba mulki bako abdullahi mir mir ba abdullahi mir abdullahi mir dan alasan dan husaini bako abdullahi ya kaba bako abdullahi kake ba abdullahi dan hasan da husaini bako hasan da husaini kake dan hasan da husaini dan da husaini ya ka dan da hanne ta duru kusa ta haifu dan hasan da husaini albarka albarkan hasan da husaini da hanne amin albarka albarkan hasan da husaini da hanne amin hannatu dan husaini wannan gaskiya ne manuma da an ba ko miji. ba ko mir ala ba ka albarkan hasan da husaini ba ko mir kace ba ko mir ba ko mir kace ba ko mir Allah sai ma Musa ya ya Musa ya ya ka Musa ya ya Musa ya ya Musa ya ya oh Musa ya ya ka haka aka yi dan sarkin fada na ya ba Musa ya ya Musa ya ya, fada Musa ya kasar kamaru muke zance nan fa alhaji musa ya alhaji allah ne alhajin allah alhaji musa ya da alhaji musa ya haka aka yi jama'ar gwamna a hijo mutanen gwamna a hijo ne alhaji musa alhaji musa ya jama'ar alhaji musa ya kace mutanen gwamna a hijo ne ya minista haka haka yi dan sarkin fada ya ka minista ne shi jama'ar gwamna a hijoba jama'ar gwamna a bai malin nama gaisuwa ni ma bai malin nama gaisuwa dan sarkin fada jama'ar gwamna a ko da musa ya yi minista gode jama'ar gwamna a hijo mutanen gwamna a hijo mutanen gwamna a hijo musa yaya musa yaya musa yaya minista ne raina gwamna haka aka yi ko da musa ya yi malin haka aka yi dan sarkin fada ya ka ya bi da mutan kasar haka aka yi a garin hunde sun gaya min naji a garin yahunde haka ake alhaji da tsammani a garin hunde an gidan zancen nan an gidan zancen allah shi ba ka yadda ya bi da kasa ya hunde. ya bi da kasa ya bi da kasa allah ke ma cewa mai malin ya bi da garin yahunde ta dulu duwala malam har mutan kursan baya kama ya duk gaba ɗaya ya bi da sahaba shi ba ke da jin da suke gaba da baya mai malin ya ce Allah shi kiyaye ka na Usman shi mani dan gaske mai gida Usman shi shehu mani ko da mani zo mu gana wannan gaskiya ne Usman mene kira Usman mirkete Usman mirkete Shehu Mer Shehu Mer Usman Mer Shehu mirkete Shehu Mer Usman Usman Mer Shehu Mer ala haka kai wa gida Shehu Mer shine minista haka kai jama'ar gwamna a hijo usman shehu na Allah su ne mutanen gwamna a hijo gwamna ka kai gwamna gwamna kai gwamna mutanen gwamna a hijo ne usman mai shi minista babbaɗan usman shi dan modibo babba dan modibo babba dan modibo dan modibo shehu dan modibo shehu dan modibo shehu dan modibo kace dan modibo shehu shehu dan modibo shehu dan modibo kace dan modibo minista haka aka yi jama'ar gwamna a hijoba mutanen da ke gurin gwamna a hijoba kenan mutanen da ke gurin gwamna a hijoba kace mutunta ne shi Allah shi baka yadda aina usman shehu usman shehu manya gyara ƙasa miji wannan gaskiya ne wannan gaskiya ne alhamdulillah tun da muka zo kasar kamar muka same ku lafiya kuka gamu da idan alheri alhamdulillah wannan gaskiya ne garba na ga maza a garwa wannan gaskiya ne ni ma haka idon mu idon ahijo kan mun gashi da manis kwamitocin ahi sun yi redi gaba ɗaya ba ban gama fama da dan wuya babu babu babu alhaji bashi dan mani babu shi babu shi babu shi kowa da kowa ko shi shi zaka ne alhamdulillah sun yi hamdala sun yi hamdala mutan kamar kara mutan kamar sun yi hamdala alhamdulillah da kamar muke yi ya take maza ahi haka aka yi mazan matar matarsa ne miji ya riga ya take ya maza wanda ke malukun kayan ka gwamna a ido gwamna a kan alhaji amadu a hijo alhaji amadu a hijo alhaji amadu a hijo baban Muhammadu da jikan Umar. Mai kaka mallan Umar kace ko Muhammad Dabo. gwamna bello haka aka gwamna baban aisha da titi gwamna uban aisha gwamna uban titi ni mai malin na ce ki Allah ya miki Allah ya yi ki Allah ya ki da shari masu shari mamman ahiji amin amin gwamna baban aisha masoyina baban aisha baban aisha gwamna muhammad da ba kai gwamna baban aisha dole kowa na ka gwamna kowa da kowa yanzu kowa na ka gwamna haka ake alhaji masu fata kada ya samu ya san kowa a hijo da shi nan gaba ya raba musu ke kuna da rigo ne da mota ake bai mu kan ya san baka san sa sai ya baka mota saboda ka bar sharri ya ba alheri a garin kura sharri ka aikin gwamna a hijo sai a hijo aikin gwamna sai ba aikin gwamna a hijo ya jinka dole sai sare dauna mai ari aikin gwamna a hira sai gwamna aikin sa kuma sai ka Ahmad Bello don su dan gwai mai sade kan su dan gwai kace amma mu kira shi gwamna dole ne ai gwamnan ya zarice ce gwamna yaya akai kuma ya wuce a kira shi gwamna sai yaya sai dai manyan kasa mutu duk gaba ɗaya ba gaba ɗaya ubangiji Allah ta ba riko kayan da ba gwamna gwamna ka gwamna sai dai manyan kasa Alhaji amadu dan Ibrahim. Mai kamar malam. Mai Alhaji Umar Sanda Minista. Alhaji Umar Kaji. Umar ya dama. Alhaji Ahmad Ahijo. Mu'ar gwamna Ahijo. Wannan gaskiya ne. Alhaji Umar Umar Umarista. Manyan yaran kasa na yanzu. Wannan gaskiya ne, wannan gaskiya ne Alhaji Tun da muka zo kasan nan muka ga gwamna. Gwamna ya gamu yana amda wa alhamdulillah ya gwamna. Alhamdulillah. Alhaji dan wa dan wa. Oh, ya dan wa. Wa dan gaba. dan hamo wasan da dan malam hamo mun da haji umar dan hamo hamo wasan da ministan gwamna mi kora goya hamo wasan kace dan hamo wa na gwamna a hili ne ministan sa ne gaya ma babu shakka ina jin alhaji sai uwa ta koshi daya in dai uwa ta koshi a ba da bai da yunwa alhamdulillah mutanen gwamna a hije mutanen gwamna ne ba jama'ar gwamna a hije ya aka yi da gani ba sai da tambaya ai in ce wannan gwamna a hije ne wannan jama'ar a hije ne alhaji ibrahim dan mali ba sai an tambaya ba gwamna a hili gwamna ka kai gwamna alhaji yaji alhaji alhaji alhaji alhaji yaji alhaji yaji Yaji Abdullahi mai kwara. Alhaji Yaji Abdullahi kace. Alhaji Yaji Abdullahi kace. Minista, minista ne shi. Da Alhaji Yaji Malam. Yayi kyau. Ba sarki garin su. Shi kan sarki ne. Kaka sarki garin su. Ya mana hauli. Shi ma bai fi da tsammuha. Gaba da bayan sarauta. Ya zuwa da hanyar yake riƙe Allah shi ba ke da. Duk wanda yake tare da gwamna a yi tarayya tare da mulki a hajji Ibrahim ma mani. In dai kana tare da gwamna a yi ai alhamdulillah mulki na hannunka. Alhaji ya ji minista. Alhaji ya ji kashe. Alhaji ya ji minista kashe. Alhaji ya ji. Suka kira. Jama'ar gwamna bire. Mutan gwamna, mutan gwamna a hizo. Mutan gwamna a hizo. Gwamna ɗan Ibrahim. Gwamna mai kaka Mallam Umar shi kan gwani Mallam Musa. Jama'ar gwamna a hizo. Kan ta gina haji. Da gani ba sai da ta. Babu dama. In dai ka zama ta ƙasar Kamaru. an yi birki tana Allahumma salli ila sayyidina Muhammad wa alihi tana fadiya da salati ta ji kowa ka gani abu haka aka yi doguwa mai kyau a titi jama'ar gwamna a hito kenan sana kan da ana halaki tana Allah kuma sanni ala sai dina doguwa mai mulkin motar sadakan na gwamna a hito gwamna kakan gwamna ubangiji Allah ya ka gwamna